hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da tara ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 55 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida us-sirat mustaqim li mukhalafati ashabil zahim wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya ji shi da gafara littafin iqtida'us al mustaqim littafi ne mai muhimmanci da ke karantar da mu aqidan musulunci dangane da alwala'u wal bara ibn taymiyyah yana kawo mana ka'idojin alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da karantawan magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai Allah ya kara musu yarda da su da sauran malaman musulunci na kwarai dangane da ƙa'idojin da musulunci ya shimfiɗa a kan yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adu da tafarki da tunani da tsarin rayuwa da addinin kafirai sawa'un waɗannan kafirai maguzawa ne ziryan irin farisa da rum ko ko kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara allah ya saka ma al'imamu shekul islam ibn taimiyya da alkhairi a darasin da muka yi a baya yana tattauna mana ƙa'idojin da ya kawo dangane da ainihin masail ɗin wato in a hana kwaikwayo da kafirai a wajen bukukuwansu hana zuwa wurin tararrakansu hana yin tarayya da su a bukukuwa irin na Easter da Good Friday da ainihin Kirsimeti da ire-iren waɗannan bukukuwa da suke yi a wasu lokuta a cikin shekara har muka kai inda yake mana bayani ƙarƙashin wata ƙa'ida wadda ya kira ta da suna alwajuhu salis wanda a cikinta yake tattauna mana cewa ko da a ce iyakar abin da aka samu na barna shine kamantakekeniya da kafirai to wannan ya isa ya sa a hana ainihin wato biye musu ko shiga cikin harkar bikinsu ballantana ma kuma wannan yanayin ya kai ga samun manya-manyan barnataku waɗanda suka faru a cikin musulmai wanda daga cikin waɗannan munanan abubuwan aka samu musulmai suna runguman ainihin wato cross as-salib suna runguman cross suna neman albarka a jikin shi aka samu musulmai suna zuwa gun arna kiristoci ai musu baptisma wankan tsarki wanda zai wartsake su wai ya wanke su daga cikin zunubansu ce har ma ka samu musulmi yana faɗan cewa ai abin bauta guda ɗaya ne ko da kuwa hanyoyin bautar sun canza ai duka addini ɗaya ne wannan shine muka ji cewa mabda'i ne na addinin wahdatul adiyan interfaith addinin kiris islam wani sabon addini na maguzanci addini na ainihin aulama ta yanzu addini na new world order wanda aka kawo shi ana so a halaka musulunci a ainihin halaka musulmai to wannan ne muka ce za mu ɗan tsaya mu ɗan ainihin wato ƙara bayanai dangane da matsalar wannan ainihin sabuwar bid'a ta maguzanci wadda take tunkarar musulmai wanda ƙasashen larabawa a yanzu an samu yanayi wanda irin wannan addini ya samu tagomashi don an samu malamai wasu wanda ana jin labarin sama a duniya irin su ƙardawi musamman waɗannan malamai su suke goyon bayan wannan addini abin bakin ciki abin takaici ubangiji Allah ya tsare mu to kamar yadda ƴan uwa suka gani akwai fatuwa ce wannan da allajnatu da'ima ta ainihin ƙasar Saudi Arabia ta ba da ita tun a shekarar hijira na da 1418 ga ta nan kofin fatawan ne muka ɗauko ta daga ainihin site ɗinsa intanet ga shi nan fatuwa sadarar bi rakam ga rakamin nan 19,402 fi bi tarih 25 ga watan al-muharram hijira da shekarar 1418 kamar shekaru ainihin wato 28 kenan a yanzu ko an lajnati ad-da'ima lil buhus al-ilmiya wal ifta bi ri'asati idarati al-buhus al-ilmiya wal ifta daga ainihin lajna wadda take permanent committee na fatawa da ainihin bincike na ilimi na ƙasar Saudiya al-amana al-amma li hay'ati kibar al-ulama bi Saudiya haula at-tahdhir fatawa ce akan tsoratar da musulmai min ad-da'awati li wahdatil adyan daga ainihin bala'i na kira zuwa ga ɗayanta addini mai da addinin musulunci da kiristanci iri ɗaya wadda fi mu'tamaratiha da tsoratar da musulmai akan shiga tarurruka na wannan irin addini na magwadanci wa watiha da samina wanda ake tsarawa walin tima'i ila mahafiliha ko kuma dangantuwa zuwa ga ainihin ƙungiyoyi da tashoshi ko majalisai waɗanda suke na wannan addinin gashi abin da suke cewa alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd suka ce fa innal lajnata ad-da'ima lil buhus al-ilmiyyah wal ifta ista'aradat ma warada ilayha min wannan kwamiti na bincike da fatawa ya tsaya ya nazarci abubuwan da aka aiko mishi na ainihin tambayoyi wa ma yunsharu fi wasailil i'lam ya duba kuma abubuwan da ake yadawa a kafafen yada labarai min ara'in na ra'ayoyi wa maqalatin da ainihin rubuce-rubuce bi sha'ani da'awati ila wahdatil adyan dangane da kira da ake yi zuwa ga mai da addinin kiristanci da musulunci addini daya dinil islam wa اليهود yahud wa شيء nasara cewa waɗannan addinai gaba ɗayansu يدسو da su addini kwaya ɗaya wa ma ذلك من an zalika بناء مسجد وكنيسة ومعبد masjidin wa kanisa ma'abadin wahid da abin da ya biyo bayan haka na kururuwa da ake cewa ya kamata a dinga gina masallaci da coci da wurin sujuda na yahudu a cikin wuri guda ɗaya a kira shi da suna prayer house baitul ibada ba za a ce masallaci ko coci ko ainihin wato abin nan ba duk wanda yake son yin ibada ya shiga ciki yayi duk wanda yake zuwa airport zai ga irin waɗannan yanzu a mafi yawan airport musamman international airport to ba a yin masallatai za a yi ɗaki ne kawai a shimfiɗa tabarmi a sanya abubuwa da sauransu a aje ƙur'anai a aje bibles sai a kira shi da suna prayer room ɗakin bauta kowa na iya shiga ya yi duk bautar da ya ga dama a ciki haka a hotel manyan hotel idan aka zo za a aje ƙur'ani a aje bible a cikin ainihin lokokinsu da wai duk wanda ya zo ya samu abin da yake haka a wuraren tarurruka ga in aka je za a ce to yi addu'a musulmai a yi addu'a kirista a yi addu'a kirista a yi ta musulmai ko a buɗe da ta musulmai a rufe da ta kirista duk wannan strategy ne na ainihin mai da addinin Allah da addinan maguzawa a ce addinai ne guda ɗaya baya ga wannan kuma wa ma uh, fi rihabil jami'at a dinga gina wuraren ibada waɗanda suke suna hada addinai daban-daban a cikin rihab campuses na jami'o'i wal matarat da filayen jiragen sama airports wasahatil amma da duk sauran public places ma'aikatan gwamnati makarantu asibitoci wuraren da ake yin multipurpose places kamar kasuwanni inda kowa ke zuwa wa da'awatun ila tibaatil qur'anil karim wat taurati wal injili fi ghilafin da kuma kokari da suke wai a buga littafin Allah alqur'ani da da da bible injila da taura, new and old testament dukansu a buga su a cikin bango daya ai musu maja ga baki ɗaya jama'a jama'a ku duba irin wannan kafirci ba da al'umma suke fuskantar shi ila zai zalika min asari hadhihi da'awa da wasu abubuwa daban wanda suka shafi wannan da'awa na farko daga ciki akwai a daina kafirta su a daina ce musu kafirai sai dai a ce abokan zaman mu a daina zuwa ana musu wa'azi a yadda da cewa addinin sa addinin Allah ne su su kirista ma sun riga ma duk sun yi abin da ya kamata domin su suka kikiro wannan abin a ciki zamu ji daga bayanan cewa su suka kikiro wannan addinin da cikin abin da suka fara yi shine suka ce sun yafe ma yahudi jinin almasihu tunda a addinin su suna tuhuman yahudu cewa sun kashe isa alaihi salam suna bin su bashin jinin sai suka ce to sun yafe ma yahudawa jinin almasihu to musulman da aka gayyata wajen su kuma da suka ce suka ce to abinda suke so su kuma yi? kirista da yahudu su yadda cewa annabi Muhammadu annabin allah ne har aka tashi taron babu wani shaidani a cikin kirista da ya fito wannan itirafin alhalin su musulmai a wurin an tirsasa musu su yi itirafi da cewa kiristanci da yahudanci addinan Allah ne suka faɗi wannan kuma dama sun yarda cewa Musa da Isa annabawan Allah ne amma su yahudu da kirista musamman yahudu har aka tashi a tarurrukan wanda an yi watanni ana yin su a vatican an yi a ƙasar italiya kenan aka dawo aka yi wasu tarurruka a ƙasar ainihin jamus shekaru da dama kusan shekaru 60 yanzu amma har a gama taron da communique da komai ba su yadda suka faɗi cewa annabi muhammadu annabin Allah ba ne duk da dama ba ma neman wannan hannunsu wakafa billahi shahida amma ga su tun farko sun karya sharaɗin alkawarin shi kan shi tun a wajen don ka gane cewa dama makirci ne dama su ba addinin Allah suke so abu ba su suke su ɓata addinin Allah sai ce wa ma yi laha min mu'tamaratin da irin abin da ake kullawa na tarurruka wa duwat da seminars wa jam'iyyat da ƙungiyoyi da aka kafa fi sharƙi wal a gabashi da yammacin duniya wa ba da ta'ammuli wa dirasa fa innal lajna tuqarriru ma yaji bayan da wannan uh, lajna ta tsaya ta nazarci wannan ƙabiya, to ta ainihin hukunta ta ba da qarar abubuwa masu zuwa a ƙarar ɗin ga sunan ka karanta wajen guda bakwai ko takwas za mu bi su a hankali mu ji mai suke cewa Awalan, na farko anna min usulil i'tiqad fil islam daga cikin ka'idojin aqidar musulunci al ma'luma min ad bid darura wanda aka san su larura ne a musulunci wallati ajma'a alaiha al muslimuna ka'idojin da musulmai suka yi ijma'i akai annahu la yujadu ala wajhi al ardi dinu haqqin siwa al islam siwa al islam babu wani addinin gaskiya a duniyar nan sai musulunci wa annahu khatimatul adyan kuma cewa musulunci shine karken addinai wa nasikhul li jami'i ma qablahu min al adyani wal milali wash shara'i kuma cewa addinin musulunci ya soke duk wani addini da duk wani ainihin shari'a da ta zo kafin musulunci falam yabqa ala wajhil ardi dinun yuta'abbadu Allahu bihi siwal islam babu wani addini da ya saura a bayan duniya wanda ake bautawa Allah da shi sai musulunci qala ta'ala saboda Allah ya ce wa man gairar ghayra al dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al wanda duk yabo wani addini wanda ba musulunci ba Allah ba zai karba ba kuma ranar alkiyama yana cikin asararu wal islamu ba da da isatin muhammadin sallallahu alaihi wasallama huwa ma ja'a bihi duna ma siwahu min al-adyan musulunci shine abinda manzon Allah ya zo da shi kuma shi kadai ne addini banda sauran addinai da ake fada na ƙarya abu na farko kenan da lajina ta ba da ainihin fatawa da shi saniyan na biyu wa min usulil i'tiqadi fil islami anna Lahi, alquran alkarim huwa akhir kutubillahi nuzulan wa ahadan bi rabbil alamin cewa littafin Allah alkur'ani shine karshen littafai da Allah ya saukar kuma shine littafi mafi kusanci da Allah wa annahu nasikhun li kulli kitabin unzila min qablu min at-taurati waz-zaburi wal-injili wa ghayriha kuma ƙur'ani ya soke duk wani littafi da aka saukar kafin shi sawa'un attaura ce ko zabura ko injila wa muhaiminun alaiha kuma ƙur'ani ya musu ainihin wato ya darkake su ya hau kansu ya yi dominating ɗinsu falam yabka kitabun munazzalun yuta'abbadu Allahu bihi siwal qur'anul karim siwal karim babu littafin da ya saura a duniyar nan da ake bautawa Allah da shi ba qur'ani ba qala Allah ta'ala Allah ya ce wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min kitabi wa muhaiminan alaihi mun saukan maka da ƙur'ani littafi mai gaskiya yana gasgata littafan da suka zo gabanin shi sannan kuma yayi ainihin yayi babakera ra akan su fahkum bainahum bima anzalallahu ka kai mutane hukunci da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum karka bi son zuciyar mutane amma ja'aka min al ka bar abin da ya zo maka na gaskiya san zuciyar mutane ne yanzu suke a hada addinai a bar alkur'ani a bar musulunci a daina cewa kafirai kafirai ne a daina cewa ainihin wato mushrikai ne duk wannan san zuciya ne Allah ya ce kar ka bi san zuciyarsu abu na uku suka ce salisan yajibu al-imanu bi anna at-taurata wal injila qad nusikha bil qur'an al-karim wajibi ne musulmi ya yi imani da cewa at-taura da injila Allah ya soke su da al wa annahu qad lahika huma at-tahrif wa tabdil wajibi ne musulmi ya imani da cewa at-taura da injila an samu canje-canje da lalatawa da kafiran suka musu bi ziyadati wan nuqsan sun rage sun ƙara kama jaa bayanu zalika fi ayatin min kitabillahi al-karim min haqqaulillahi ta'ala kamar da aka samu bayanin haka a cikin littafin Allah alqur'ani daga ciki fadin Allah da yake cewa fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalima amma wadihi wa nasu hazzan mimma dhukiru bih wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum Allah yace fa bima naqdihim mithaqahum asalin karatun fa bi naqdihim mithaqahum ne malamai suka ce wannan ma za'ida ce littaukid kamar da Allah yace fa bima rahmatin min rabbika linta lahum ai fa bi rahmatin min rabbika min Allah ko fa bi rahmatin min Allah linta lahu to haka wannan ma fa bi naqdihim mithaqahum saboda ainihin karya alƙawarin da Allah ya daukan musu la'annahu Allah ce sai muka tsine musu albarka ibnu abbas ya fasara da cewa la'annahum ma'anar shi azabnahum bil jizya muka sa musu azaba ta jizya da sarakuna ki karba hannunsu allah qulubahum qasiya muka sanya zukatan suka zama busassu cike da munafunci da kafirci wanda ba ta rike alkhairi zuciyar da ba ta rike alkhairi yuharrifun alkalima amma mawadihi suna juya suna tawilin zancen Allah ba yadda Allah ya saukar da shi ba wani su hazzan mimma zukiru bihi suka manta abu da yawa daga cikin abin da Allah ya saukar musu wanda daga ciki suka manta alƙawarin da suka yi na imani za su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce wala tazalu tattaliu ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum ba za ka gushe ba kana ganin suna sabo suna ha'inci sai yan kadan daga cikin su daga cikin yahudawa a shahidi shine da Allah ya ce yuharrifuna al-kalima an mawadi'i suna juya gaskiya sannan kuma sun manta da dama daga cikin gaskiyar da Allah ya sauka musu wa qawluhu jalla wa ala da fadin Allah da yake cewa fawailu lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون الله يتشي azaba ta tabbata a gare su saboda abin da suke rubutawa sannan su ce Allah ne ya faɗa domin su samu lada ko su samu ainihin ɗan kuɗi ƙanƙani Allah ya ce bala'i ya tabbata a gare su game da abin da suka rubuta na ƙarya suka danganta wa Allah bala'i ya tabbata a gare su akan abin da suke samu na kuɗi wa qawlu subhana da faɗin Allah da yace wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitabi wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa hum ya'lamun Allah yace daga cikin yahudawa akwai wasu ɓangare waɗanda suke juya harsunansu suna yin wasu maganganu sai wai dan mutane su ɗauka alƙur'ani ne ko littafin Allah ne sai su dinga cewa huwa min indillahi wannan magana Allah ce Allah ya ce ba daga Allah ba ne wannan maganganu ne nasu kuma ƙarya suke wa Allah kuma za su gane gaskiya walli haza don haka ne in ji da'ima fama kana min ha sahihan da abin da yake da inganci a cikin injila da attaura hina ra'a fa huwa mansukhun bil islam to an sake shi da musulunci wa ma siwa zalika fa huwa muharrafun aw mubaddal abinda kuma bai da inganci to sun juya shi ko sun canza shi wa qad sabata an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu ghadiba hina ra'a ma'a umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sahifatan fiha shay'un min at-taurah ya inganta cewa Umar ya Umar ya yi Allah fushi lokacin da ya ga Umar ɗan Khattab Allah ya kara masa yadda rike da wani takarda na attaura taura wa qala alaihi salatu wassalam sai manza Allah ya ce a fi shakkin anta ibn al-Khattab shin kana cikin shakka ne ya kai Umar alam ati biha a naƙiyya ashe ban kawo muku wannan addini fari Lauka law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai wallahi har Musa dan uwana annabin Allah da yana raye babu abin da zai yi Allah ya karba sai dai ya bi ni kisa ce wannan shahararriya a cikin ainihin sunna cewa Umar ne ya je wurin wasu ƴan uwan shi sai ya gansu da attaura suna karantawa su kiristoci ne da ya karanta sai ya ji abin yayi kama da na alqur'ani sai ya zo da kwafi yana murna yana nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa hadha akhastuhu min ikhwati min bani zuraik manzon Allah idan shi ya kadi yayi ja Umar ma bai lura ba sai da wani sabi ya ce ma Umar ka shiga uku ka lalace ka fusata manzan Allah sannan Umar ya faɗi yana ainihin wato cewa na tuba ya manzon Allah na bi ka na bi Allah manzan Allah ya mishi wannan jawabin sannan yake ce musu ana hadzukum min al-anbiya'i wa antum hadzi min al-umam ku ne rabona a cikin al'umma ni kuma ni ne rabon ku a cikin annabawa ba za ku ba za Allah ba zai karba ku bu wani ba in ba ni ba har su annabawan in suka rayu a yanzu Allah ba zai karɓa su bu wani ba sai ni da haka annabi isa in yi zuwa ƙarshen duniya sai dai ya bi alƙur'ani ba zai bi littafin injila da Allah ya soka mishi ba wannan hadisi ne sahihi rabi'an malam yace abu na hudu malam malaman lajina suka ce abu na hudu wa min usulil i'tiqad fil islam anna nabiyyana wa rasulana muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa khatamul anbiya'i wal mursalina daga cikin ka'idar musulunci Manzan Allah shine ƙarshen annabawa kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina muhammadu manzan Allah sallallahu alaihi ba mahaifin kowa ne a cikin ku ba amma manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa falam yabka rasulun ya ji siwa muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi babu wani annabi da ya saura wanda yake ya halasta abishi ya wajaba abishi sai manzon Allah walau kana ahadun min al-anbiya'i wa rusulihi hayyan lama wasi'ahu illa ittiba'ahu sallallahu alaihi wasallam da wani a cikin su ma yana raye babu abin da zai Allah ya karba sai dai bin manzon Allah wa annahu la yas'u ittiba'uhum illa zalika kuma ba zai yiwu su bi wani abu ba sai na manzon Allah kama qala Allah ta'ala kamar da Allah yake cewa wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min shahina. Allah ya bada labari yace ka gaya musu labarin cewa Allah ya ɗauki alkawari ya ainihin ba annabawa alkawari lama ataitukum ai lallazi ataitukum min kitabin kamar yadda Sibawi ya fassara cewa wannan ma bi ma'anar lallabi ce mausuliya ce lallazi ataitukum min kitabin wannan abin da na baku na alqur'anin littafai wa hikimatin da hikima ta annabta a ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum sannan wani manzo zai zo yana gazgata abin da ke tare da ku da tu'minun nabi kuma alkawari za ku yi imani da shi wala tansurunna kuma za ku taimake shi qalu aqrarna suka qala a aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri Allah yace kun yadda za ku furta kuma za ku rike wannan alkawari mai nauyi as-saqil shine isr qalu aqrarna suka ce e mun yadda ya Allah mun furta qala fashhadu ce to ku shaida wa ana ma'akum min shahidi ma'ana wannan aya shine kowanne annabi Allah zai aika shi sai ya bashi alƙawarin cewa zai yi imani da duk wani annabin da ya zo bayan shi inda za a samu wani annabi ce shi bai yadda ba yana son yayi yi monopoly ga annabta to da sai Allah ya sake ya fasa aiko shi dukkanin annabawa sai da suka yadda cewa duk wani annabi na baya idan ya bu za su imani da shi dukkaninsu kuma gaba ɗaya sun yi imani da cewa idan manzo Allah sallallahu ya zo za su yi imani da shi lazumi haka idan su ba su riske shi ba sun bawa wa su alƙawarin cewa lalle al'ummomin su yi imani da manzan da zai zo a bayan su ina ba ta mun gane wannan jama'a wa nabiyullahi Isa alaihi salam idza nazala fi akhir zamani yakunu tabi'an li Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa hakiman bi shari'ati manzon Allah Isa alaihi salam idan ya sauka karken zamani zai yi biyayya ne ga addinin manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala Allah ta'ala saboda faɗin Allah da yake cewa الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة allah ya yaba musu yace waɗanda suke bin wannan manzo da baya rubutu baya karanta rubutaccen rubutu wanda suka samu haka a rubuce a wurinsu a cikin attara da injila kama anna min usulil itikadi fil islam annabi isa ta muhammadin sallallahu alaihi wasallama ammatan linnasi ammatun linnasi ajma'ina kamar yadda yake yana cikin usul na addinin musulunci cewa aiken da aka wa manzon Allah ya shafi dukkanin duniya ne qala Allah ta'ala saboda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira walakinna aktharan nasi la ya'lamun ba mu aiko ka ba sai gaba ɗaya ga mutane mai bushara akan aljanna idan sun yi imani mai gargaɗi akan wuta idan sun kafirce amma da dama daga cikin mutane ba su san haka ba Allah ya sake cewa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a kace da su ya ku mutane ni fa manzon Allah ne gare ku gaba ɗayan ku wa ghairiha min al-ayati khamisan abu na biyar wa min usulil islami annahu ya yajibu da kufri kulli mallam lam yadkhul fil islam na daga cikin ƙa'idar musulunci wajibi ne duk musulmi ya ƙudurta cewa duk wanda bai shiga musulunci ba to kafiri ne minal yahudi wan nasara wa ghairi sawa'un kirista ne ko ba nasare wato ko ba yahude ko wani irin addini daban wa yi kafiran kuma dole ne a kira wannan mutumin da suna kafiri shine sunan da qur'ani ya kira shi ba wani abokan zama ko wani duk wani munafunci da za a yi munafunci sunan shi amma sunan kafiri kawai kafiri wa annahu lahi wa rasuli wal mu'minina kuma cewa kafiri maki Allah ne abokin gaba Allah ne abokin gaban manzon Allah ne abokin gaban mu'mina ne wa annahu min ahlin nari kuma cewa kafiri dan wuta ne kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyana. kafirai kaji Allah ya yace allazina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina wanda suka kafirta daga cikin masu littafi suwa kenan yahudu da nasara wal mushrikina da kafare tsantsar kafare irin kafaren makka da ire-irensu ba za su gushe ba akan wannan kafirci hatta ta atiya humul bayyana har abin da yake bayani ya zo musu dalla-dalla Allah ya ƙara cewa innal na kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nar jahannama lalle wanda suka kafurta daga cikin ahlil kitabi da mushrikai to 'yan wuta ne na fiha za su tabbata a wuta ulaika hum sharrul bariya waɗannan sune mafi sharrin 'yan adam mafi sharrin halittu kaga Allah bai ce inna ikhwatakum minal yahudi wan nasara ba sai ce innal ladzina kafaru da aka sunan su jama'a wa ghayriha min ayati wa fi sahi musulmin annan an sallallahu alaihi wasallam qala ya tabbata a cikin littafin al-imam muslim Allah ya kara mushi rahama manzon Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma na rantse da Allah da raina ke hannunsa babu wani halitta daga cikin wannan al'umma ta mutane da zai ji labarin ni manzon Allah alaihi salatu wasalam cewa Allah ya aiko ni yahudiyyin wala nasrani sawa'un ba yahude ne ko ba kirista Sun ya mutu sa'annan wannan kirista ko ba yahude ya bari har ya mutu walam yu'min billazi ursiltu bihi ba tare da yayi imani da abin da Allah ya aiko ni da shi ba illa kana min ahlin nari face ya shiga wuta waliza don haka fa mallam yukaffiril yahuda wan nasara fa huwa kafirun wanda dibbe ce yahudu da nasara kirista da yahudu kafare ba ne to shi ma ya shiga cikinsu jama'a na fata kuna kallon nauyi maganganun da malaman nan suke ɗardar lilƙa'idatar shari'a da ta shari'a don aiki da ƙa'idar shari'a da take cewa mallam yi kafirin kafira fa huwa kafir wanda duk da kafirta kafiri ba to shi ma kafiri ne sadisan abu na shida in ji ta da'ima wa وأمام هذه الأصول الاعتقادية والحقائق shar'iyya a ƙarƙashin waɗannan ƙa'idoji da waɗannan maganganu na shari'a fa inna da'awata ila wahdatil adiyani lalle wannan kururuwa da ake yi ta da'awa zuwa game da addini ƙwaya ɗaya wata ƙarubu bayyana ha ko kusantar da addinai su zama suna da zumunci wa sihiri ha da aura zumunta da ɗaura zumunta ko surkutaka jin nauyin juna tsakankanin addinai fi ƙalibin wahidin a mai da addinai su zama ƙwaya ɗaya da'awatun khabifatun makira da'awa ce wata take mai ainihin makirci wata take mummuna yadda a ce wal domin ha manufar wannan muguwar da'awa khaltul haqqi bil batil cakuɗa gaskiya da ƙarya wa hadamil islami da kuma ruguza musulunci wa taqwid da ainihi da karya ainihin ƙashin bayan musulunci wa jarru ahlihi ila riddatin shamila da ƙoƙarin jan musulmai zuwa ga ainihin wato ridda ta gama gari shamila comprehensive a ce duk an ba musulunci wa misdaqu zalika fi qaulillahi subhanahu abinda zai gaskata ma wannan shine fadin Allah da yace wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u kafare ba za su gushe ba suna yaƙar ku har su dawo da ku daga barin addinin ku in sun samu hali wa qauluhu jalla wa ala waddu la takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a abinda kafare suke so shine ku kafirce irin yadda suka kafirce dan ku zama daya dan ku ba halaka gaba daya sabi'a abu na bakwai inji alajatu da'ima wa inna min asarihi hadhihi ad al asima ilga'ul fawariki bainal islami wal kufur daga cikin burbushin wannan da'awa ta laifi wannan da'awa ta zunubi shine kokarin wurgar da bambanci yin watsi da abin da ya bambanta musulunci da kafirci wal haqqi wal batil da yin watsi da abin da ya bambanta gaskiya da ƙarya wal ma'ruf wal munkar da yin watsi da abin da ya bambanta abin da addini ya yarda da shi da abin da addini bai yarda da shi ba wa kasri hajizin nufra bainal musulmina wal kafirina da karya ainihin katanga ta kyamata juna wanda ya kamata a samu tsakanin musulmai da kafirai fala wala'a wala bara babu ainihin soyayya babu kiyayya babu wala'u wal bara soyayya tsakanin musulmai da kuma kiyayya tsakanin musulmai da kafirai wala jihada babu jihadi wala qitala babu yaki da ila'i lahi fi lahi. dan daga kalmar Allah a cikin ƙasar Allah wallahu jalla wa taqaddasa yaqulu aladin Allah yana cewa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghiruna Allah yace ku yaƙi waɗanda ba imani da Allah ba ba imani da rashin alkiyama ba waɗanda suke canza ainihin wato suke halasta abin da Allah ya haramta shi da manzansa waɗanda ba sa yin addinin gaskiya daga cikin masu littafi kaga kafure ne kenan har sai sun ba da jiziya suna kaskantattu sannan Allah ya sake cewa wa qatilul na kafa kama kuma kafa wa alamu anna Allah ma'almutake ku yaƙi kafirai gaba ɗayansu kamar da suke yaƙan ku gaba ɗayan ku sani kuma Allah na tare da masu jin tsoron shi faminan abu na takwas anna da'awata ila wahdatil adyan in sadarat min muslimin allajnatu da'ima lil iftatati idan aka samu musulmi ya bullo da da'awa ta cewa a maida addinai su zama kwaya daya fahiya tu'tabaru ridda sariha an dinil islam duk musulmin da ya furta haka to wannan ridda ce karara da barin musulunci li'annaha tastadimu ma usulil i'tiqad saboda ta yi karo da ainihin tushe na aƙida musulmai fatar da kufuri, billahi azza jalla ta yadda da kafircewa Allah ubangiji mahalici wa tubtilu sidqal qur'an kuma ta yi watsi da gaskiya alqur'ani wa naskhihi li jami'i ma qablahu min alkutubi kuma ta yi watsi da cewa qur'ani ya soke littafan da suka gabace shi wa tubtilu naskhar islami da jami'i ma qablahu min ash-shara'i wal adyan ta yi watsi da kasancewa musulunci ya ainihin soke addinai da shari'o'in da suka gabace shi wa bina'an ala zalika fa hiya fikratun marfudatun shar'an waɗannan malamai suka ce karkashin wannan wannan aqida to abun kyama ce abun watsi ba a yarda ba a shar'ance muharramatan qat'an kuma haramun ce kai tsaye yanke bi jami'i adillati at-tashri'i fil islami min qur'anin wa sunnatin wa ijma' hujjojin qur'ani da sunna da ijma'i dukkanin su tabbatar da cewa lalle wannan da ce abun kyama tasi'a abu na tara wa ta'sisan alama kaddama. sibin ba suka ce to karkashin wannan ga wasu ainihin nukat nukta ta farko fa innahu la yajuzu li muslimin yu'minu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi sallama nabiyyan wa rasulan ad-da'wa ila hadhihi al-fikr asima bai halasta ga musulmin da ya imani da Allah a matsayin ubangijinsa ya imani da musulunci a matsayin addininsa? sa ya imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama a matsayin manzo kuma annabin da Allah ya aiko mishi bai halarta ga duk mutumin da ke da irin wannan imanin ya fara ainihin yin wannan da'awa ba wata alaiha ko ya dinga ainihin kara mata ta goma shi wa taslikan bainal muslimina ko ya dinga samun mata mashiga wa ya samun mata mashiga da mazauna tsakanin musulmai ba fadlan an listijabati laha ballantana ko musulmi ya amsa wannan ya ce ya daidaita wa dukhuli fi mu'tamaratiha ko a samu musulmi yana shiga cikin tarurruka na irin wannan addini na ƙarya wa nadawatiha da seminars da ainihin saminoninta wal intima'i ila mahafiliha ko ya danganta zuwa ga kungiyoyin ba na biyu la yajuzu li muslimin tiba'at at-taura wal injil mufradaini bai halasta ga musulmi ya je ya ba da kuɗi ko ya aikin buga littafin bible at-taura ko injila su daban-daban din ba ma fa kaifa ma al-qur'an al-karim fi wahidi ina kuma ga a ce ya buga su ya hada su da Alƙur'ani a cikin bango guda ɗaya? fa man fa'alahu auda a ilayhi duk wanda ya aikata wannan ko ya kira zuwa ga aikata haka fa huwa fi balalin ba'id wannan mutum yana cikin bata mummuna lima fi zalika min al-jam'i bayna al-haqqi al karim wal muharraf aw al-haqqi al-mansukh at wal Injil saboda wannan hada gaskiya ce wanda ita ce al da abin da yake an lalata shi ko kuma an soke shi shine at-Taurat da Injila abu na uku kama la yajuzu lil muslimin a istijaba da da'wati bina'i masjidin wa kanisa wa ma'badin fi majma'in wahid Kamar yadda bai halasta musulmi ya amsa wa kiran da ake yi na a gina masallaci da coci da ainihin chapel na yahudu a cikin complex gini kwaya ɗaya ba Limafi fi zalika min al-i'tirafi bi dinin yu'badu Allahu bihi ghayr din islam saboda wannan yana nufin mutum ya yadda akwai wani addini da Allah ya yadda a mashi da shi wanda ba musulunci ba wa inkari zuhurihi ala addini kulli kuma mutum yana inkarin addinin musulunci ya fi karfin addinai ya share su wa da'awatun maddiya ila annal adiyana salasa kuma wannan da'awa ce ta ainihin yan jari hujja na mai da addinai dinnan guda uku li annal arda at-tadayyin bi ayyi minha li ahli al-ardi tadayyun bi ayyi minha cewa addinan nan guda uku duka addinai ne kuma kowa ya zaɓi wanda yake so wa annaha ala qadami tasawi kuma cewa suna burbushi ne iri guda matsayinsa ɗaya kowanne bai fi karfin dayan ba wa annal islam gairu ghayru nasikhin lima qablahu min al-adyan kuma kamar mutun yana cewa ne al bai soki addinin sa gabace shi ba wala shakka anna iqrara zalika aw itiqadihi aw ar-rida bihi kufrun wa dalal babu shakka akan faɗan wannan ko ƙudirce shi ko yadda da wannan muguwar aƙida kafirci ne kuma ɓata ne li'annahu mukhalafatun sarihatun lil qur'anil karimi was sunnatil mutahhara wa ijma'il muslimina dan wannan sabawa ne karara ga alqur'ani da sunna da ijma'in musulmai wa atirafun bi anna tahrifatil yahudi wan nasara min indillahi ta'ala an zalika min indillahi ta'ala an zalika kama annahu la yajuzu tasmiyatul kana'is biyutillah yace domin hakan kuma na nufin ka yadda da cewa canza littafin Allah da Yahudu da suka yi to daga wajen Allah ne Allah ya fi karfin ya zama daga gare shi wannan barna take haka kuma bai halasta wani musulmi ya kirayi coci da suna ɗakin Allah ba cewa wannan wurin bauta Allah ne bai halasta ba wa anna ahlaha ya abuduna Allah fiha bai halasta kuma ka yadda cewa abin da suke a ciki bauta Allah bane ibadatun sahiha cewa bauta ce mai inganci ba makabula a bakar ba inda Allah a wurin Allah annaha ibadatun ala dinin ala ghairi dinil islam dan ibada ce akan sabanin addinin musulunci wallahu ta'ala ya kulu alhalin Allah yana cewa wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda da yake wani addinin da ba musulunci ba Allah ba zai karba ba kuma yana daga cikin wanda zai asara na alkiyama balhiya coci da kake ganinta da chapel buyutun yukfaru fiha billahi gidaje ne waɗanda ake kafircewa Allah a cikinsu, su na'udhu billahi minal kufri wa ahli muna roƙon Allah ya tsare mu daga kafirci da kafirai sai suka ɗauko magana suka ce wa qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala fi majmu'il fatawa a cikin mujallad na 22 shafi na 162 laysat ay albiya'u wal kana'is buyutallah cocina da wuraren bautar yahudu ba ɗakunan Allah ba ne inna ma buyutun lahil masajidu kaɗai ɗakunan Allah su ne masallatai bal hiya buyutun yukfaru habin billahi coci da wurin bautar yahudu to wuri ne da ake kafircewa Allah wa in ka ƙad yukfaru fi ha duk da ana ambatan Allah a ciki fa amma ambato ne na shaɗanci fal buyutu bi manzilati ahliha duk wani gida yana ɗaukan hukuncin waɗanda ke ciki ne wa ha kuffaru. mutanen cikin coci kafirai ne fahiya buyutu ibadatul kuffar da aka gidajen bauta kafirai ne ashiran abu na goma wa mimma yajibu an yi ulama anna da'awatul kuffari bi amma wa ahlal kitabi bi khassa ila al-islam wajibatun ala al-muslimina kiran kafirai gaba daya da kiran yahudu da nasara a ɓance zuwa ga shiga addinin Allah wajibi ne akan musulmai bin nususis sariha min alkitabi was sunna kamar yadda aka samu nasoshi karara a cikin alqur'ani da sunna suka bayyana haka walakin zalika la yakunu illa bi tariqil bayani wal mujadala billati ihsan amma za a yi musu wannan ne ta hanyar bayyana musu addinin Allah musulunci da kuma tattaunawa da su ta hanya mafi kyau wa adami tanazuli an shay'in min shara'il islam ba tare da kuma an sauka daga wani abu daga cikin shari'a Allah ba an yi tanazuli an ja da baya ba wa zalika lil wusuli ila qana'atihim bil islami wa dukhulihim fihi za a kira su ne za a zauna da su ne dan kokarin jan su zuwa ga musulunci dan su shiga ba wai dan a fahimci juna ko a tsaya ka abin da yake ba aw iqamatil hujja alaihim da kuma a tsayin musu da hujja in ba su musulunta ba li yahlaka man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana dan wanda zai halaka ya halaka akan hujja wanda zai tsira ya tsira kan hujja qala Allah ta'ala Allah yace qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidhu ba'duna wa arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qul Allah yace ka kira su ka ce ya ku kirista da yahudu ku taho zuwa ga wata kalma wadda take tayi daidai wari da tsakanin mu da ku ita ce kada a bauta wa kowa sai Allah kada a yi shirka da komai wajen bauta Allah kuma kada wasu musulki wasu a wajen allo a matsayin alloli kuma bayan Allah idan suka juya ka ce musu ku shaida ni dai musulmi ne mu dai musulmai ne amma mujadalatuhum wal liqa'a ma'ahum amma tattaunawa da su ko zama da su wa muhawaratuhum ko yin muhawara da su li ajalin nuzuli inda ragabati dan a yadda da kwadayin zuciyarsu wata haqiqi a da tabbatar da manufansu wa naqdi ural islami da kakkarya ainihin wato ƙashin bayan musulunci wa ma'aqidil imani da kakkarya gaɓoɓin imani fa hadha wannan barna ce ya abahu Allah bai yarda da wannan ba wa rasuluhu manzo Allah bai da wannan ba wal mu'minuna mu'mini ba su da wannan ba wallahu musta'an alama ya sifuna Allah shi ne zai taimake mu akan abin da suke yi ƙala ta'ala Allah ya ce wahzaruhum an yaftinuka an ba'adima wahzarhum ko an yaftinuka an ba'adima anzalallahu ilayka kai taka tsantsar kar su zama ka fitina game da wasu abubuwa da Allah ya saukar maka wa innal lajna id tuqarriru zalika wa tubayyinuhu lin suka ce wannan kwamiti a sa'ad da yake faɗan wannan maganganu kuma yake bayyana su ga musulmai fa innaha tusil muslimina bi'amma wa ahlul ilmi bi khassa bi taqwallahi ta'ala wa muraqabati tana wasi'a ga gaba musulmai da kuma musamman malamai akan su ji tsoron Allah su yi taka tsantsan wa himayatul islam kuma su kare addinin musulunci wa siyanati aqidatul muslimina su kokarin kare aqidan musulmai min dalali daga bata wa du'atihi da masu da'awa zuwa ga bata wal kufuri su kare musulmai daga kafirci wa ahlihi da kafirai wa tuhadhdhiruhum min hadhihi ad-da'wati al-kufriyyah dalla lajnatu da'ima tana tsoratar da musulmai su yi a hankali da wannan da'awa ta kafirci ta bata ita ce da'awar wahdatul adiyan, wa min al-wuqu'i fi tana tsoratar da malamai da sauran musulmai su yi takarar na kansu fada cikin tarkon wannan da'awa wa nu'ibu billahi min kulli muslimin an yakuna sababan fi jalabi hadhihi ad-dalala ila biladil muslimina muna tsoratar da duk musulmi kai ya zama dalilin jawo wannan bata zuwa ƙasar musulmai wa tarwijiha bainahum da ƙoƙarin yayata wannan bata da kamba mata tsakanin musulmai nas'alullah subhanahu bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula an yu'idana jami'an min mudillatil fitan muna roƙon Allah ubangiji ta hanyar sunayensa masu tsarki masu kyau Allah ya tsare mu daga ainihin duk wani tafarki na bata da fitina wa in yaj'alana hudatan muhudadina. Allah ya sa mu zama masu shiriya masu kuma shiryawa humata lil islami masu kare musulunci ala hudan wa nurin min rabbina bisa haske da shiriya daga mu hatta nalqahu wa huwa radin anna har mu gamu da Allah yana mai yarda da mu wa billahi tawfik wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين اللجنة التي أصدرت هذه الفتوى ودن لسك بعد ونن فتوى سوني مكونة من سماحة الرئيس العام ومفتي العام مملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رئيسا شيني شوغبان كوميتين لسك بعد ونن فتوى والشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ نائبا شيكما أمتين متمكي وعضوية كل من الشيخ الدكتور bakar abu zaidin wa salih ibn fauzan al-fauzan waɗannan malamai ne ko ina an san su malaman sunna malaman gaskiya malaman akida su ne suka zauna suka harrara wannan fatawa jama'a yadda ka ganta ina ka tana nan akan intanet idan ka je ka saka zaka gani jama'a kun ji maganar da malaman musulunci suka yi akan wannan bakar akida da ibn taymiya yayi ishara akan ta anan akida cewa ai duk Allah ɗaya ake bautawa ai kowa ya da aljanna da wuta da siradi da ceto da hisabi kuma musan nan annabi ne isa ma annabi ne muhammadu ma annabi ne da haka duk mu haɗa kanmu duka addinin allah muke wannan muguwar aƙida ce jama'a to kamar yadda suka yi wannan nasihar an samu malamai fa yanzu jama'a suna shigo da wannan baka aƙida cikin musulmai har a nan ƙasar akwai malaman da suke malaman sunna ne ake gani amma suna goyon bayan wannan a duniya a yau kamar yadda muka ambata daga cikin malaman da suka zama al'umma fitina game da wannan aƙida akwai Dr. Yusuf al-Qardawi wannan malami Qardawi mai littafin fiqhuz zakat da al-halal wal haram da sauran tafan da ya rubuta yanzu babu abin da yake hadawa a duniya irin wannan in kana kallon shirin da yake da shi a shari'atu wal hayat da rubuce-rubucen shi da tarurrukan da yake hadawa addinin shi kenan at taqribun al adyan akwai irin su ainihin wani malami mai suna Abdul Latif al-Ghazali gazali wannan shi ma aikin shi kenan akwai Dr. Hassan Turabi duk waɗannan shaidanin jama'a aikin su kenan akwai ainihin wato wani malami na ƙasar India Said Ahmad Khan Al-Hindi ya mutu ba daɗe wannan ba akwai Dr. Fathi Usman waɗannan dukan su Misrawa ne jama'a sa'annan akwai littattafai da malamai suka yi don musu da martani kamar wannan malam Bakar Abdullahi Abu Zaid littafin nan karami ne a nan sama na duba shi ban gan shi ba gaskiya amma na san akwai shi al-ibtal li nazariyatil khalt bayna din islam wa gairi min adyan na Dr. Bakar Abdullahi Abu a anan kusa da ni akwai wannan littafi gashi da na printing din sa shi ma ban ga asalin littafin ba al-hiwaru na al-adyan haqiqatuhu wa anwa'uhu wani professor ne a jami'a ta ainihin Imam Saud al-Islamiyya ta kasar Riyadh masani ne akan addinai da ainihin gwagwarmaya ta ainihin kira zuwa ga addinai profesa ne na usulul na usuluddin yayi magana a cikin wannan kwatankwacin maganganun da malaman nan suka yi ya faɗaɗa kwarai a inda ya kawo nau'i kusan kala biyar na alhiwar bainal adiyan daga ciki akwai wanda ya halasta shine kamar da suka ambata a zauna da su a musu wa'azi a gaya musu gaskiyar musulunci kamar da Allah ya ma manzo Allah ya ma ainihin wato waɗannan kiristoci na najira akwai kuma hiwaru ta'ayush a zauna in ana zaune wuri ɗaya da su a zauna bisa wasu ƙa'idoji kuma yadda manzo Allah ya rayu da Yahudu a ƙasar Madina kowa ya addinin shi ba ruwan kowa da kowa wannan ta kama ma zaune ƙasa ɗaya da su kuma yadda muke a Najeriya babu laifi yi wannan ya kawo ƙa'idojin da ake bi wajen wannan sannan ya kawo nau'i na gaba shine ƙoƙarin kusantar da musulunci da kafirci a ce a yi su wato a zauna a yi kowa na yin nashi ta hanya in za su yi biki masu cewa su musulmai ne su je coci in za a yi biki na musulmai su zo a ta da kirista ya karanta Fatiya a ta da musulmi ya karanta wata aya a bible idan ana maulidi a ga kirista a ciki idan ana shirya irin na 'yan shi'a a ga kirista a ciki to dama yadda za ka gane waɗannan addinan shi'a da addinai na kirista na sufaye dama addinan ƙarya ne su tuni sun karɓi wannan kowa ya ji a ƙasar nan ɗaya rubuci yana cewa ya fi yadda da imanin kirista a kan na ɗan izala saboda mene ce saboda wai kirista ya yadda shi ɗaya rubuci musulmi ne amma ɗan izala bai yadda ba wannan kaga irin wannan aƙida ce ke furci da ita bawahan ya yadda da cewa kirista a gurin shi suna da imani kuma zai jefa musu ƙura'a in za a yi zaɓe a lahi hisabi ɗan izala su ko su zazzaki kowa ya san dama abin da suke ko da aka mishi a kashe mai ƴaƴan shi kafin a zo a mishi wannan kasimar wanda suka fara kawo mishi ziyara ta ta'aziyya sune kan kungiyar kristoci ta jihar Kaduna suka wakilci kungiyar kristoci ta ƙasa gaba daya suka je suka mai ziyara duk wata ƙungiya ta addini ta sabon take bata kai mai ziyarar ta'aziyya ba sai dai yan siyasa da neman ƙuri'a da kuma kar a ce ba sa yi da shi amma kan sune a gaba da su aka yi zama makoki da su aka yi addu'a uku da su aka yi ta bakwai da su aka yi ta arba'in haka yanzu da aka kama shi da aka karkashe mabiyan shi aka karya kashin bayansa Allah ya ƙara wulakanta su kirista su suka fara fitowa suna daga kwali suna cewa firi, alzazzaki ba su yadda ba cewa su da shi addinin sa iri ɗaya kuma duk da irin surutun 'yan shi'a da ƙoƙarin ƙaryata duk ƙaryar da aka musu ba mu ji sun fito sun ba da press release sun ce ƙariya ne mu addinin mu ba ɗaya da kirista ba A asumtu dan kenan yayin da ko duk sanda gwamnati ce sun yi kaza a cikin rikicin da sai sun fito sun ce ƙariya ne ba su yi ba su ba su suka kaza ba su suka kaza ba kaga su ya bayyana ƙarara addinin su da na yahudu da na kirista ɗaya ne to ya rage mu ahlus sunna ne kadai kenan muke musulunci da ma ya kamata mu fahimci wannan ya rage mu kadai ne muke to kuma sai aka samu wasu malamai a cikin ahlus sunna saboda wannan addinin ana da kuɗi a ƙasan shi akwai ainihin tattalin arziki an ruɗe su an yaudare su an shigar da su cikin addinin idan ana tarurrukan za a gansu a wajen idan ana wani taron addini idan gwamnati ta ga musulmai za su yi taro to ba za ta ba su dama su yi taron ba sai sun yadda za su gaici kirista sai an ba kirista gayyata ta musamman an ba su kujera a high table an ba su sun hau flow sun hau kan podium sun yi jawabi a madadin ƙungiyar kiristoci ba haka ake ba jama'a yanzu haka ake duwan taron addini to wannan bala'i ne ya fuskanto musulmai ya kamata lalle ahlus sunna malaman da suke wa'azin ahlus sunna su tashi su gwagwarmaya da shi malaman ƙasar saudiya jama'a ba su yi wasa akan wannan ba duk da suna ƙoƙarin suna yin mujamala ga gwamnati gwamnatin saudiya da sai ta bincino wannan taron aka zo aka yi shi a ƙasar riyadh shine fa duk waɗannan rubuce-rubucen suka biyo baya da waɗannan fatoyi shine fa suka dinga biyo baya dole gwamnatin ta ja da baya ba ta shiga cikin wannan barna ba shine aka je ƙasar misra a jami'ar azhar aka buɗe cibiya ta musamman santa ta musamman santa for interfaith aka buɗe a ƙasar musulmai a jami'ar musulmai a cibiyar musulunci kuma lokaci bayan lokaci ana yin tarurruka ana ƙoƙarin ganin ya za a kullo da dabaru na yaɗa wannan bakar ƙida, to haka ne aka shigo da ita cikin ƙasashen mu dinnan gatan ta fara yawo a cikin mu ya ƙara kawo bayani akan cewa daga cikin irin ƙawa'id da suke bi akwai ƙoƙarin haɗa musulmai da kafirai a wuri guda da sunan wani addini wai al-ibrahimiyya ai yahudu da nasara da musulmai suna danganta kansu zuwa ga addinin annabi ibrahim shine kakan addinai ko da haka ai duka mun hada a can sama abin da ya hada mu ya hada mu abin da ya raba mu kowa ya rike nashi amma karka ambaci abin da zai bata wani rai a inda yake duk inda aka je aka doka a ce kaza ba kyau kaza ba kyau kaza kafirci ne amma su kuma a lokaci guda kuma suna kyamar musulmai suna cewa ba su yarda da abin da musulmai suke akai ba su kirista suka ce sun yarda sun yafa jinin annabi isa a gun yahudawa sun yafe su da yahudawa duk sun zama ɗaya amma musulmai su da suke zuwa suna shiga musulman sai zama suna dawowa da bakin ciki da ainihin kuma can ba a da su ba nan kuma musulmai yan uwansu suna jan haushin cewa sun shiga cikin kirista da yahudu haka nan kuma akwai mataki na karke wanda shine mataki na talfiki na yin sabon addini kowa ya watsi da nashi shine mataki na karke da za su kai mishi wajen haɗa addinan gaba ɗaya da sunan kiris islam shine kiris islam da suke cewa ma'ana duk wani abu wanda yake da sabani ake da sabani akan shi to a watsar da shi a tsaye da addini kawai akan taimakon dan adam jin tausayi haƙƙin makwabci kula da marayu au da aka san dai babu wanda za a yi sabani da shi akai amma da abin shafi aqida ko ta shari'a da ta bambanta da ɗayan to karka yi a gaban wani jama'a wannan yanzu a haka duniya take kuma wannan ya taso ya samu asali daga taro da suka yi a Vatican tun 1965 sai da suka shekara uku suna taron akan cewa kiristanci na fuskantar hadari mummuna a ƙasar turawa kiristoci turawa sun daina kiristanci sannan akwai haimana ta al'aulama ta madiyya capitalism da demokradiyya sun fi ƙarfin kiristancin sun danne shi sannan ɗayan ɓangare kuma mutanensu suna shiga addinin musulunci a fuwaja to ya za a yi yanzu a samo ma kiristanci wato mafita game da wannan bala'i shi ne suka zauna suke wannan tarurrukan suka kirkiro waɗannan ƙa'idojin a su ne yanzu ake gudanar da abin da ake kuma waɗannan ƙa'idoji suna samun tagomashi da gudanarwa ƙarƙashin ƙungiyoyi irin su unesco da asesco da alesco da wace ce duk waɗannan ƙungiyoyin da ke ba da agaji jama'a galibinsu ejen ne na wannan ɓarar da aka sai mutane sun yi hankali da su usaid ne unesco ce wace ce duk waɗannan ƙungiyoyin da ke ba da agaji na magani scholarship na ainihin wato tallafin kayan noma tallafin kayan abinci in an yi wani bala'i ko wata annoba su taho a guje sun zo agaji red cross wace ce mafi yawansu jama'a ejini ne na wannan ainihin barna a mutane ba su lura ba don ana fata mun gane wannan to wannan yanzu mu yake tinkara kenan kawai mu ahlus sunna dan mu kadai ne muka sauran wanda ba bai da wannan addinin ba ku gane wannan jama'a malam mai kace na'am kamar yadda sanin ku irin wannan eh bayan fara da yake wayar da na'am yi kokarin kiran mutum hajjoji da wa'azin na'am wato sauran mutane na gari a abu hmm. wannan shi ne nufin gani da shi mara a matsayin goyon dole ina wannan a tsara da shawara a zauna a yi wannan gona fitar da mahajjoji da wannan wani tsariya insha akwai wannan tunanin cewa za a yi laccoci kuma babu mamaki ko kuma abu ne ma da ya zama wajibi ya zama daga cikin maudu'at din akwai wani maudu'i mai kama da wannan insha Allah jazakumullahu khaira idan na'am hmm. ba wani ba yi. iskari ai kaga ai ya ambaci cocina ko da biya shine wurin chapel din wasawame da ɗakin fasto ko wurin bautar shi sauma'a kaga duk anan bai ambaci ambatan Allah ba sai ce wa masajidu yuzkaru fi hasmullah da masallatai inda ake ambatan Allah ai ayata fayyace wa masajidu yuzkaru fi hasmullah da masallatan da ake ambatan Allah wana wadancan wasu barna kai yake a ciki Ai ba ta da wani iskali game da wannan ai fatawa ce karo manta fata jaruman malamai irin su din ba su kuma sai da suka zauna wannan wannan rahoto ne na abin da suka zauna suka tattauna kaji bin bas fauzan shi wannan na yanzu ali sheikh da bakar abdullahi abu zaid da fauzan faman humun rijal ba da haulayi inda yana magana akida kuma wannan lokacin na'am eh irin waɗannan masallatai na airport to <laughs> <laughs> sai mutum ya koma gefe inda ba tucin ake bai sallar shi kawai suka samu ɗan gefe a cikin wajen ka kware kai sallaka amma tabbas haka wuraren haka masalatan airport suke ko a nan abuja haka yake ba nan nan abuja an kaje airport don abuja prayer room ne shi ma wallahi haka suke ko ina in kaje misra a airport din egypt eh, eh, cairo haka a airport din dubai haka yake a airport din baghdad duka haka suke inda za ka ga kawai ka je ka ji masallaci ka ga kiran sallah shine airport din jidda na ƙasa tauhidi kenan eh, na makawa na ƙasar jidda shine kawai za ka ga masallaci ka ji kiran sallah kuma a sallah amma waɗancan wuraren ko kiran sallah ma ba a yi kuma ƙasar musulmai ne nan ma an bar shi ne in kun zo cikin rifka cikin tawaga ku je ku yi sallaku sanda kuke so yadda kuke so in wani ya ga dama ya jona da kuma babu liman babu eh, ladan babu eh, na'ibi babu komai kawai dai an dai shimfiɗa abin shimfiɗi an nuna cewa nan huna alƙibla su kuma tun da su alƙibla dama an aje musu ah, abin nan ɗinsu shells an saka bible bible a ciki nan kuma shells na ƙwar'anai abinda da ake kenan zama Allah shi kyauta sai mu koma cikin karatun har ila yau idan ko kuma jama'a wanda suke da sharhi na malam Usaimin shi ma ya irin waɗannan maganganu a cikin sharhin sa a irin waɗannan maganganun bizzat a shafi na 356 a wannan sharhi na shi na wanda ya mai ikhtirar mustaqim duka maganganun ne iri da ba bukatar sai an maimaita su malam yace wa bi hadha yatabayyanu laka kamalu mawqi'i shari'ati al-hanifiyya wannan zai bayyana maka cikar matsayi na ainihin wannan shari'a mai wa ba'adu hikimati ma shara'ahu li rasulihi da kuma wani ɓangare na hikimar abin da Allah ya shar'anta wa manzansa min mubayanati al-kuffar na cewa yayi bamban da shi da kafirai wa mukhalafatihim ya kuma saba musu fi umuri fi amati umurihim a cikin ɗaukacin al'amuransu litakuna al-mukhalafa ahsama limadatu shar don ya zama wannan sabawan ta kawo ƙarken raba tsakankanin sharri da ainihin alkhairi wa ab'ada anil wuqu'i fima waqa'a fihi nas kuma ya zama ya nisantar da kai daga aukawa ga abin da mutane suka auka ma'ana tun da tun farko an ce a saba musu saba musu ya zama dalili da zai ƙara nisanta musulmai daga tafarkinsu ba cewa aka ku shiga cikinsu amma ku yi a hankali ba don ku shiga cikinsu kuna yi a hankali to lalle sai kun samu wani burbushi na tasirinsu mutum ne aka ce kar ka zauna da mai sabo don karka ga sabon ko kamar da annabi ya kwatance da mai ainihin wato eh, zigazi mai kira inda ka mana kwata da shi ko mun takasan ɗinka hala ba za ka kone ba amma dai za ka yi warin wuta ko tartsatsi ya huhu da maka riga kaga koyaye ne ka samu wani element wani yanayi na barna ina ba ta mafahimci wannan amma wanda ya yi nesa da shi ba shi kenan babu shi babu shi to abin da ake so musulmi kenan ya yi nesa da tafarkin kafirai gaba daya sai zama babu shi babu samun matsala game da su akan addininsa wa'alam ka sani cewa an na laulam nara muwafaqatuhum qad afdat ila hadhihi alqaba'i lakana ilmuna bi mattaba'u alayhi mattaba'u alayhi واستدلالنا shari'ati الشريعة na haya. an hadhihi dhari'a malam yace ka sani da cewa mu dinnan su ibnu taymiya koda bamu ga irin abinda dacewa da su ya kai musulmai zuwa gare shi na munanan abubuwa ba to da sanin da muka yi na abinda Allah ya halicci ɗabi'a a kai da kuma kafa hujja da ka'idojin shari'a kaɗai da ya wajabta mana mu ce lalle a bar yin wannan saboda zari'a ce ko da a aikace ba a ga musulmai sun lalace sun wajen koyi da kafirai ba a aikace ko da ba a gani ba amma sanin ɗabi'ar ɗan adam da cewa man julisa junisa duk wanda aka zauna da shi sai an kwaikwaye shi da kuma ƙa'idojin shari'a gama gari sun isa sa a ce lallai kusanci da kafirai zari'a ne zuwa ga koyi da addininsu fa kai fa qadra aina min munkarati to ina kuma ga mun ga abubuwa na kyama allati afdat ilaiha waɗanda almushabaha ta kai mu zuwa gare su ma qad yujibul khuruja min al-islam bi kulliya yanda aka samu mushabaha da kafirai ta kai musulmai zuwa ga abin da na iya hukunta ma sun yarda kaman wannan warisul adiyan da ire-iren su koda kawai sanin da muka yi na ɗabi'an mutane ya isa ya sa a hana musulmai zuwa kusa da kafirai a hana musulmai koyi da kafirai a hana musulmai bin tafarkin kafirai ballantana kuma a aikata an ga abin da hakan ya jawo ɗauki misali ko da kawai sanin da muka yi na ɗabi'a mutane cewa in aka zauna a wuri ba a komai sai surutu za a yi gulma za a ci naman mutane za a yi ƙarya da fajirci ko da wannan kaɗai muka sani ya kamata ya sa malamai su ce to saboda sadu zari'a kada a yi zama makoki an yi rasuwa ina kuma ga cewa koyi da kafire ne ina kuma ga cewa a aikace an ga abin da ya jawo na ɓarnar dukiya da asara da maguzanci na fata mun gano wannan jama'a ma'ana ko da kawai labari muke ji cewa kafirai fa suna iya halaka mu suna iya kashe mu suna iya kawo mana matsala addinin in mun zo kusa da su to wannan kawai ya kamata ya sa mu yi takalman game da kafirai ina kuma mu da muka rayu yanzu a Najeriya da muka kafirai sun kashe mutane a zangon katab sun kashe mutane a kafancan sun kashe mutane a gwanin gora sun kashe mutane a a a Jos da sauran garuruwan da ke kewaye da Jos lantan da fanshin da wane ne da Taraba da ta fawa balewa duk wannan da muka gani sai kuma mu ƙara zama kawai mu yi taɓus kamar aji kankana ma'ana ko da ba mu gani ba ya kamata mu ɗauki mataki ko ina kuma ga mun gani muna gane jama'a kwatancan sai ke cewa wa sirru hadha alwajhi sirrin da ke cikin wannan fuska ta uku ta wannan ka'idoji annal mushabaha tufdi ila alkuf ila kufri cewa kamantakekeniya da musulmi zai je yana yi da kafirai tana iya kai shi ga kafirci aw ma'asiyatin galiban. ko ta kai shi zuwa ga sabani a mafi yawan lokuta ta kai shi zuwa ga sabo aw tufdi ilaihima ko ta kai shi zuwa ga sabo da kafirci fil jumlati a dunkule walaysa fi hadha al mufdi maslaha wannan abin da zaka yi hayya kai ka zuwa ga kafirci ko sabo ko dukan su baka da wata maslaha ba a ciki babu wani abu da zaka kare da shi a addininka ko ga rayuwarka wama afda ila zalika kana muharrama sai zama abin da ke kai ka zuwa ga haka haramun ne falmushabahatu muharrama kama da su kafirci ne haramun ne amin kamar yadda abinda kama da su take kai ka zuwa gare shi shi ma haramun wal muqaddimah thaniya la raiba fiha yace gabatarwa ta biyu kuma ita ce babu kokonto game da ita cewa fa inna istiqra'a sharia idan aka tsaya aka yi istiqra'i aka bibi shari'ar musulunci fi mawaridaha akan abubuwan da shari'a ke gangarowa zuwa gare su wato abubuwan da shari'a take tattaunawa akan su wa masadirha da wuraren da ake dauko bayanan shari'a qur'ani da sunna da ijma'i waɗannan abubuwa dalun ala anna ma afda ila al-kufri galiban hurrima zai nuna maka cewa mafi yawan abin da ke jan mutane zuwa ga kafirci to za ga an haramta shi wa ma afda ilaihi ala wajihin khafiyyin hurrima abin da ke ja zuwa ga kafirci a ɓoye shi ma an haramta shi wama afda ilaihi fil jumla wala hajata tad'u ilaihi hurrima duk abin da ke jawowa a kafirce a dunkule shi ma zaka ga an haramta shi matukar babu wata bukata zuwa gare shi kama kan takallamna ala qa'idatiz zara'i kama yadda muka yi magana akan ƙa'ida ta saddu zari'a fi ghairi hadal kitab a wani littafi can daban wal muqaddimatul ula qad shahida bihal waqi'u shahadatan la takhfa ala basirin wala a'ma ka'ida da muka kawo ta farko cewa kama ɗin tana ja zuwa ga sabo har kafirci wahan wannan ka'ida waƙi'in rayuwa reality tana kafa shaida akan wannan da abin da babu wanda bai gani ba sawa'un mai ido ne ko makahu ma anna al-afda al-ifda amrun tabi'i kuma dama mun sani cewa abu kaza ya ja ka zuwa ga wani shi kuma wani ya ja ka zuwa ga wani wannan al'amari na ɗabi'a haihuwarka da aka yi za ta ja zuwa ga ka sha nono a yaye ka ka girma ka yi yau, shekaru su ƙaru, har yi aure har ka tsufa ka mutu ɗabi'a ce dole wannan is a continuous process babu wani wanda za ce a ɗabi'ance ya dakata ya daina girma ya daina shekarun shi daina ci gaba sai dai in ya samu wata rashin lafiya ko ko wani abnormality ina ba ta mun wannan jama'a to ɗabi'a ce in kai kaza sai kai kaza in kai aure to next thing za a ga kuma haihuwa in ka haihu kuma yara za su girma in ka ci abinci za ka ƙoshi bayan ka ƙoshi kuma za ka yi kashi duk waɗannan ɗabi'o ne wanda babu babu makawa dole su faru ko wani abu na ja zuwa ga wani wani abu na ja zuwa ga wani to haka duk wanda ya kusa da kiristoci zai ga abin da suke ana nan yana kallo tun yana ganin munin shi sai da ganin munin shi bayan ya daina ganin munin shi ba zai ankara ba sai kuma ya fara biye musu ko yana taya su tun yana taya su ko yana biye musu sai kuma ya ɗauko shi ya kawo shi cikin musulunci yana yi har kuma ya koma irin wannan kafircin yake da sunan musulunci faƙaɗe ta bar shari'u fi ammatin zara'i shari'a ta yi amfani da ƙa'ida ta isba cewa ɗabi'a ce a cikin dukkanin zari'a dukkanin wata kafa allati saddaha wanda musulunci ya toshe ta kama kad zakarna min min ash-shawahid ala zalika kama yadda muka ambaci shawahid akan haka hawan min 30 aslan mansusa muka kawo ka'idoji kusan guda talatin, wanda suke nassi ne au mujma'an alaiha waɗanda aka yi ainihin wato a ijma'i a kansu fi kitabi ibtalil hiyal a littafin shi ibn taymiya mai suna iqamatu dalili ala ibtalil hiyal wani littafi ne mai daɗi daga cikin tafan ibn ibn taymiya yana nan a cikin majmu'ul fatawa a cikin mujalladi na uku yana bayani ne akan ka'idoji na ainihin shari'a waɗanda ya katange dabaru na 'yan bid'a daga cikin 'yan ɗariƙu da sauran 'yan bid'a masu ƙoƙarin wurgar da wajibai da uƙud da ainihin halasta haramci ibtalu lihiyan dabaru da suke amfani da su wajen halasta haram wajen warware aure ko warware ciniki ko bashi ko wajen kayar da shari'o'i akwai dabaru da suke asali hanafiya ne suka fara kawo dabarun a cikin shari'a jama'a daga baya yan dariƙa suka ɗauke su sai mutum ya magana ya ce ba haka yake nufi ba ko a magana da shi akan sharaɗi ya ce ai shi a cikin zuciyar shi ba haka yake nufi ba duk abin da ya ga dama ya juya shi ya ce ga ma'anarsa to ne ibin tamiya ya kawo ƙa’idoji sama da talatin a cikin shari'a wanda suke nuna ko da ka yi dabara oho a banza kai dabara bata dabarantu ba kana nan zimmarka tana nan ana ana bin ka bashin wannan abu na'am eh butan tahlil okay ikamatu dalil ala ta tahlil okay haka ne ko Eh, sunan ne nake tunawa da yadda aka buga shi ibtalul hayl butlan at-tahlil na'am asalin sunan tabin shine iqamatu dalil ala ala butal ala butlan at-tahlil litafi ne kankani haka ba mai girma bane zaka same shi a cikin majmu'ul fatawa a cikin mujalladi na na na na uku bai wuce shafi 150 zuwa 200 ba ko shafi 300 da haka ala wajhil abin nan bai da wani yawa kuma malamai suna cewa kamar yadda usaimi yake faɗa cewa bai kamata a ce mutum bai karanta shi ba littafin ɗalibi ko malami mai karatu bai kamata a ce bai karanta shi ba dama littattafai irin na eh, ibn taimiyya irin na su albani irin na su bin da makamantansu littattafai da wajibi in ka same su wajibi ka karanta kamar riga sallah ce duk wanda bai saka ta ranar sallah ba to yi asara sai kuma baɗi halaka baɗi kuma an daina yayin yadin ko ka mutu ko ta yi ma kaɗan in yaro ne ƙarami kafin baɗi ya girma da ka rigar sallah kawai ta da amfani ne in ka saka ta ranar sallah to haka wannan littafai suke ba a siyan sa a aje a kanta in an siya dole sai an karanta a karanta kuma ai hadamin su ai digestion din su Allah ya tsare mu sai malam yace alwajhu rabi anna al-a'yad wal mawasim fil jumla laha manfa'atun azima fi dinil khalq wa dunyahum su bukukuwa waɗanda ake yi da mawasim wato abubuwan da ake yi na shekara-shekara a dunkule suna da amfani mai girma a cikin addini da rayuwar mutane kan tifa'ihim bisalati wa zakati wal-hajj kamar yadda musulmai suke cin moriyan ainihin sallah a nan duniya da lahira suke cin moriyan zakka a nan duniya da kuma lahira suke cin moriyan aikin hajji a nan duniya da kuma lahira walihaza ja'at biha kullu shari'atin? dan haka ne kowace shari'a ta zo da bukukuwa da ibadoji kama kala ta'ala kama da Allah yake cewa wani kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'a kowace al'umma mun sanya mata lokaci da rana da ake yanka na biki a yanka dabba da sunan biki na addini a ainihin ambaci Allah wajen yanka dabba din akan abin da Allah ya azarta su da shi na ainihin wato dabbobi wa Allah kuma ya ce wa likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasiku ko kowace al'umma mun sanya musu wani biki na yankan dabba kamar sallar idi kenan ta layya ko makamancin su thumma inna inna allaha shara'a ala lisani khatamin Nabiyyina, min al'amali ma fihi salahul khalqi ala atamil wujuh sannan Allah ya shar'anta ta bakin manzo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine cikamakin annabawa Allah ya shar'anta wasu ayyuka waɗanda suke a cikinsu akwai nagarta ga bayi gaba ɗayansu nagarta ta kowace fuska kuma cikakkiyar nagarta wa huwa al-kamalul madhkur fi qawlihi ta'ala wannan cikar nagarta ita ce Allah ya ambata yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati a yau na cika muku addininku kuma na cika muku ni'imarku gaba ɗaya ni'imata da ne muku gaba ɗaya malamai sun bambanta tsakanin akmala da atamma akan cewa in aka ce akmala shine abin da aka dinga yin shi gutsatsari kaɗan kaɗan ana samun intervals sannan ya zo ya cika da haka menene addinin wahayin da aka saukar kaɗan kaɗan Allah ya dinga saukar da shi shekara ashirin da ɗori har ya cika wata rana ni'ima kuma shine in aka ce atamma to abinda aka yi ta yin shi babu ainihin intervals continuously Allah ya dinga bada ni'ima ni'ima har ta cika babu wani lokaci wata gaba ko wata lahaza da mutane suka wofanta daga ni'ima Allah ba za su rayu ba suka samu kansu a haka da kaga a wajen azumi sai ya ce fa akmilu ku cika me ma'ana haka in ana binka azumi zaka iya cikawa koyaushe zaka iya cikawa a jere ka iya cikawa daban-daban amma aikin haji da aka ce wa atimmul hajja ku cika aikin haji to ikmam din na nufin ba za ka yi zaman mina ka bari kuma sai baɗi ka koma ka yi arfa ba dole ya zama an samu tanasuki tsakankaninsu da tanasuri a fita a je a kwana a mina a fita daga nan a je arfa a sake dawowa a kwana muzdalifa a sake dawowa a sake kwanakin da za a yi a ainihin mina kaga itimami kenan amma ikimali ba to kaɗan kaɗan kaɗan tare da samun faraga tsakankaninsu amma duk abin da ko da za a yi shi ana yi ana yi har ya cika ne in dai ba a yanyanka tsakani to sunan shi itmam ina ba ta mafi wannan sunan shi itmam Na. kwarai kuwa saƙi da raguwan sallar ba amma fata kun fa'atin mu kenan ana sallamewa ka tashi ka ciko amma da an ce fa akmilu ka iya kai maka sallame ka yi tasbihi ko ka tashi ka je ka yi buroshi sai ka dawo sai ka karasa kamar da ake rama azumi ga wanda ya sha azumi ko ya rasa wasu azumomi saboda rashin lafiya na'am kamar yaya kama akmala akan kamalarta ya eh, haka yake ƙwarya daga cikin mof ɗinta abin nan wato secondary minute ɗinta cewa akmala idan aka ce kamula to abinda ya cika ya batsi ko babu babu room for additional ikmal arasa an gane hausata babu babu yadda za a ƙara mishi wani cika kuma amma aka ce a tamma to za a iya ƙara itimamin wani abu a kan shi akwai yiwuwar a iya ƙara wani a kai wani ya daga cikin secondary abin nan ɗin shi semantic ma'anarsa amma dai asalin primary meaning ɗinsa shine dole ya zama akwai saduwa da junansu ba tare da an rarraba ba a wajen itimam shi kuma ikmal babu babu lazimin sai sun sadu da junansu bangarorin da suka ci kaɗan wallahu alam da malamai ne su ibnu faris mai ainihin makayisun luga da ire-iren da su ainihin uh, suyudi a cikin al-muzhar su ne suke bayyana irin waɗannan ma'anoni na kalmomi da malaman tafsiri waɗanda suke ba da muhimmanci akan ma'anin alfaz kama Limamul imamul kamar kaman da ire-iren su sai malai yake cewa ولهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية دان هكا الله يسكد ونن آية اليوم أكملت لكم a ran da ake yin biki mafi girma a cikin addinin nan na Allah miƙaƙƙen addini shi ne ranar arafa kenan ko fa hu la'i da fi nau'i a azama min al'idin eid alladhi sami fi makan wa zaman wa huwa idin nahar babu wani idi biki da ya kai girman wanda aka samu haɗuwar wuri da lokacin da ake girmamawa shine wuri a cikin haramin Allah a ƙasar Makka sannan ranan kuma da lokacin kuma yawmun nahar yawmul hajj akbar wala aina min a ayani hadha nau' a a'zama min yawmin kana qad aqamahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi amatul muslimina sannan a cikin ɗaiɗaiwan bikin kuma ranar arfa din ko ranar babban sallah washe garin arfa din babu wanda ya kai bikin da manzon Allah ne da kanshi ya shugabanci bikin wana arfa tana da daraja ranar da lokacin da wurin inda ake yin ta da kuma cikin harami inda ake yanka na ainihin hadaya washe garin arfa to baya da wurin da lokacin da irin ibada da ake da darajar take da ita sai aka ce kuma wadda aka saukar da wannan ayar manzon Allah ne da kanshi ya jagoranci wannan aikin hajjin to wannan aikin hajjin yafi kowane aiki falala gaba ɗaya a duniya ina fata mun gane wannan da aka yada falalar wuri da lokaci da ibadar da aka yi da kuma waye jagoranci ibadar sai Allah ya saukar da aya mai girma a wurin wanda har yahudu suke cewa da su aka ba ayar za su dinga mata biki duk shekara amma musulmai ba sa mata wani biki saboda Allah da saukar da ayar bai ce ayi biki ba wa qad fallahu ta'ala wa qad fallahu ta'ala al-kufra wa ahlihi bayan Allah ya riga ya kore kafirci da kafirai a kasan Makka washara'u hiya ghidha'ul qulubi shari'o'i sune abincin zuciya wa qutaha su ne ainihin wato qut abinda take ciwo da kullum shine mil dinta kama qala ibn mas'ud radiyallahu anhu wa yurwa marfu'an ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda ya fada kuma amma ruwaito daga manzon Allah amma da isnadi da'ifi cewa inna kulla adabin yajibu an tu'ta eh, yuhibbu an tu'ta ma'adabatahu wa inna ma'adabatallahi hiya alquran lalle duk wani mai ciyar da mutane abinci kulla adilin duk wani mai bada abinci duk wani mai gayya zuwa ga bikin cin abinci yuhibbu an tu'ta ma'adabatu so yake ga an tare akan teburin cin abincinsa wa inna ma'adabatallahi hi alquran teburin cin abincin da Allah ke gaita mutane su su ci shine alqur'ani wannan matsayin shi na hadisi da ifi malam albani nasiruddin a cikin ad lamba ta 6000 da ɗari da da arba'in biyu ya tabbatar da raunin wannan riwaya amma akwai riwaya daga ainihin wato sahabi Abdullahi dan Mas'ud da isnadi wanda yake mai rauni da kuma wani wanda yake akwai irsali a cikin sa aka ce wai Abdullahi dan Mas'ud ne ya faɗa wallahu ta'ala al wa min al jasadi idza kana ja'ian fa akhadha min ta'amin hajatahu na daga cikin ɗabi'ar jiki idan yana jin yunwa sai ya samu kuma abinci ya ci bukatarsa istagna an ta'amin akar sai ga jikin nan ya wadata daga wani sauran abinci duk daɗin abinci da nagartata da tsadarsa idan ka je inda za a ci shi a ƙushe za ga baka da matsala tana daga cikin ladabin in za ka je walima irin wadda ake yanzu za a je ana kokowa saboda yunwa da ake fama da ita tun za ka je ka ci wani abu saboda ba za ka san sanda za ka yi missing sense ɗinka ba a wannan zamani sai a ɗauke ka kawai a kyamara ana ta kokowa da kai ka ɗebo taliya da alala ka zuba a rigaka ba kama san ka jika rigaka da manja ba wallahi tallahi za ka je wajen bukukuwa da dama za ka yi mamakin irin mutane za ga ana kokowa abinci da su ba san suna yi ba saboda ana fama da ukuba da yunwa to duk wanda yake cikin yunwa ko ya ga abinci to kaman hadisi ma zai ibani ne ba zai san san da zai fara wawa yana ci ba to ladabin da za ka yi ma kanka Shi ne kafin ka fita sai ka samu wani abu kaci sai da ka je a natse in ka samu kacin ba baka samu ba kuma dama baka jin yunwa amma duk wanda ya je wurin biki da yunwa to akwai matsala na farko ranka yana sa ran za a kawo abincin to tayi kuma ba a ma abincin ba Don wasu yanzu biki haka ake shi a bushe sai a kwashe ku abota daga nan har ya kasai kuma ku dawo da yunwa ku daga nan hajjigawa sai dai ku tsaya a hanya ku sai balangu in kuna da kuɗi ba ku da shi kuma ku ta jin yunwa ku da gida <laughs> ba haka bane zama to a irin wannan shine ce, idan mutum ya ci abinci sai ga ya wadata daga wani abincin hatta la ya akuluhu eh, in akala minhu illa bi karahatin sai zama ma ba zai ci ba har sai in an sa mishi wata jashumin ko kuma yana ci yana kyama wa ruwa ma darrahu akalahu kai ya ma iya yiwuwa ya zama abin da yake sai ya cutar da shi aula yan tafi ubihi ko kuma ba zai amfane shi ba cutarwa yana iya samun shi zawo ko ya ruda mai ciki ko kuma ba zai mishi amfani ba saboda sistan din mutum yana da ka'ida idan ya dauki asalin bukatar sha abinci to duka sauran ya zama waste idan zai iya juya shi zuwa fat da sauransu sai ya dafa dutin din shi a jikin naman jikinka kawai ko kuma ya ba sistan ɗinka wahala wajen jujjuya abincin su hanta da koda da sauran gaɓaɓun da ke aikin narka abinci su sha wahalar banza domin shi dai jikin baya ɗaukan fiye da buƙatar shi na daga calcium da gishiri da abin da zai mayar jini da abin da zai mayar a matsayin energy da abin da zai restoring na abin da kai exhausting na carbohydrate ɗinka komai akwai biƙadarin da Allah ya riga ya kaddara cewa ga abin da jikinka bai kai bukata in ka ci fiye da abin da jikin ke bukata jikin ba zai dauki fiye da haka ba sauran fa zai mai da shi deposit ne ya aje shi kawai a gefe shine yake koma kitse kai kiba kai shirgege kamar an daura ragon laya kai ta haki saboda kana cin fiye da abin da kake bukata kaga baka da bukata shikenan walam yakun hadha al-mughazzi lahu alladhi yuqimu badlahu sai zama wannan abin da ci ba zai tsaye da jikinka ba fal abdu idza akhadha min hadhihi al a'mal al mashru'a ba'da hajati to bawa idan ya ɗauki mun ji cewa jiki abincin shi shine ibada shari'a idan ka ɗauki abin da zaka yi a cikin shari'a Allah gurgurdan ka kana ta yi qallat ragabatuhu fil mashru'i wa intifa'ihi bi sai zama ka samu ainihin ƙarancin bukata a cikin abin da aka shar'anta da yin amfani da shi da kadari ma i'taba min ghairihi da gwargwadon abin da ka dauko wanda ba shi ba duk sanda ka je ka ɗauko wani abu na shari'a kafirai kana aiki da shi da gwargwadon abin da ka dauko kana yi da gwargwadon abin da zai katange ka na yin shari'a Allah ina fata muna gano jama'a bi khilafi man sarafa nahmatahu wa himmatahu fil mashru'i sabanin wanda ya juya duka himmarsa da kokarinsa zuwa abin da Allah ya shar'anta masa fa innahu ta'azzamu mahabbatahu lahu kaunar da yake yi wa shari'a Allah za ta girma wa manfa'atuhu bihi amfani da yake cikin shari'a Allah za ta girma wa yatimmu dinuhu addinin shi zai cika wa yakmulu islamuhu addinin shi na musulunci ya cika ma'ana duk mutumin da yake bauta Allah yana sallah karatun alqur'ani zikirori azumi waɗannan abubuwan za su shagaltar da shi daga yin saɓaninsu daga yin wani wanda ba su ba wanda ku ya ɗauko zikiri ko kwaikwayo ɗabi'a ko al'adar kafirai ko ya kwaikwayo addinin kafirai yana yi wannan addinin kafiran sai ya shagaltar da shi daga yin addini mai kyau kwatankwacin wannan shine kwatankwacin mutumin da ya je ya ci wani abu da ba shi ya kamata ya ci ba har abin ya cika mai ciki inda ya zo kuma ya ga wanda ya kamata ya ci ya riga ya cika cikin shi sai dai ya cusa ya samu matsala ko kuma ya haƙura ko da yana so haka mutumin da ko ya riga ya ci abin da yake da kyau abin da yake bukata abin da zai mashi amfani ga rayuwarsa da addininsa sai zama ba ruwan shi da wani gurbataccen abu kamar da muka kwatance na mutumin da ya je wurin biki alhalin ya riga ya ci abinci kamar da ka san misali ɗakin ka ne da kake ainihin kayayyakin ka da sauran kayan ka, in ka riga ka sassanya duk abin da kake bukata a ciki in ka je kasuwa ko da ka ga wani abu da ake siyarwa tunda kana da shi a ɗakin ka ba ka da bukatar sai ka siyo kuma komai yana ka shiga kasuwa ka ga fridge ka ga tv ka ga ac ka ga handset ka ga wane ne za ka buƙace su ne in dama baka da su haka ga ko haka komai za ka buƙace su ne in dama baka da su haka kamar samari me ke sa samari ta kallon mata suna lashe harshe suna jin cewa suna da bukata saboda ba su da mata a gidansu wanda yake da matar shi ta bukata ba ko ya fito ba mata da zai kalla jama'a ko kun gane ɗabi'a mutane game da idan ka wato samu abin da kake bukata a rayuwarka na halas ko na shari'a to zai katange ka daga kallon wanda yake ba na shari'a ba zai katange ka daga kwaikwayon wanda yake na haramu zai katange ka daga kwaikwayon wanda yake ba na addini ba yanzu misali idan ka saba da sauraron alkur'ani a kaset da zuwa gun karatuttuka da sauraron wa'azozi wannan ba zai baka dama ka san ma yaushe ake yin kwallo yaushe ake yin silma yaushe ake yin fim kaza a gidan TV yaushe ake yin labarai ba ma za ka sani ba saboda ka cike lokacinka da ayyuka masu kyau in ko baka cike lokacinka da ayyuka masu kyau ba to dole ka nema abin da za ka yi yaushe ake BBC Deutsche Bele America an fito da sabuwar majalla wani sabon fim ya fito ana yin wani series a tasha kaza za a yi wasan kwallo a gari kaza za a yi bukin kalan kuwa dole ka nemi barna wanda zaka cike lokacinka da su dan dan adam baya zama farak bai zama empty duk waɗannan jama'a za su bayyana mana kwatancen da yake so ya kulla mana akan cewa Mafuta kawai shine ka kullace kanka ka killace kanka da abubuwa na shari'ar Allah sai waɗannan abubuwa su hana ka auka wa wata mummunar shari'a su hana ka kwaikwayo da shari'ar kafirai ta hana ka kamantakekeniya da su ballantana ka kai ga wannan barna ta sabo ko ta ainihin wato halasta haram ko kuma kafirci ga baki ɗaya ba saboda yadda lokaci ya ƙure za mu saurara anan Allah ya so sai kuma Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi inda yake cewa walihara waliza najidu min man aksara min sama'il qasaidi da talabi salahi qalbihi kusu raghabatuhu fi sama'il qur'an kaga ma ji duk wanda ya saba da sauraron waƙe wake na waɗannan 'yan ushaku da 'yan ahbabu da sauransu da waɗannan shaidanin mawaka na ƙasashen hausa da sauran turawa da makamantansu sai ka ga waɗannan abubuwa da yake saurare sai sana shi sauraron alkur'ani sai su cike mai kunne bai saurari alkur'ani ba yanzu ka shiga mota kuke kenafe mota haya sai su cika ma kunne da waƙe-waƙe. wata rana ka na ce wani ce don Allah ka kashe ta ce malam to kashe ya za a yi kenan wai wai wai wai wai wai ce ake yana maki ne sai a zauna shiru haka ba za a ji koyi ba na ce kai ba ka da ƙwarani ne ce to Allah alaga ta malam lamarin ƙwarani ne ya lalace ne to don Allah ka kashe wato sai a zauna shiru haka don Allah malami dai ka yi haƙuri zan ɗan rage ba zai iya zaunawa shiru ba wallahi da haka suke kai kuma da ka fara ji mace ga jikanka na ciwo saboda baka saba ba sai ka rasa me suke ji a ciki yanzu mutumin da zai je zauna ya sa airpiece a kunne ya wuni da airpiece yana jin kiɗe-kiɗen banza kawai na turawa da indiyoyi da hausawa da amurkawa a da da of sai ka ɗauka me ya ƙare da shi a ciki babu abin da ya ƙare da shi ba kawai ya ƙara ruɗa rayuwar shi ne ya ƙara zarra'a munafunci a cikin zuciyarsa amma ya riga ya cike lokutan shi da wannan barna baya ganin komai sai ita har ma ya dinga mamaki waya za a kai a ce ba ka jin ire-iren waɗannan Allah ya tsari mu sai Allah ya kan mako na gaba za mu tashi daga wannan gaba insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah